الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى saduwa a wannan yammaci na biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a ta 442 wadda ta daidai da rana 20 ga watan tara shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 121 a cikin karatunmu a cikin aljami'us sahih na imam abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi babi na goma sha ɗaya a cikin littafi na goma kitabul azan babu azanil a'ma idan kana lahu man yukhbiruhu hadisi na 617 na'am بسم الله والصلاة والسلام da قال المصنف رحمه الله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ya na'am imam al-bukhari yace babu azanil a'ma babin kiran sallan makahu idza kana lahu man yukhbiruhu idan tare da shi idan akwai wanda zai bashi labarin lokaci a idan akwai wanda yake zai gaya masa lokaci yayi wanda zai sanar da shi domin sharadin mai kiran sallah ya zama to sanin lokaci to wanda yake kwa shi ko lokaci an rataya shi ne da tafiyar rana da duban inuwa da duban hudowar rana da faduwarta da sanin zawal da hudowa alfijir to wannan makaho ba zai yi ba ba shi da wannan allahumma illa yanzu sai dai ya yi amfani da agogo eh, ko waya eh, ya sa mata alam ba ta ka kagare duk wannan in waya ce ma idan ka da lahu man yukhbiru hudin kenan eh, waya ce ta bashi da da man duk da yake dai man ga masu hankali ne amma a maksudi wato in akwai hanyar da zai samu labarin sanin shiga lokaci ma'ana wannan ya nuna wato halacci wato bai yanke hukuncin ba duk da yake a zahi a wato bai kawo shi da sigar tambaya ba domin ya nuna kan cewar kamar matsalar wato babu wani sabani a kai shi ya tafi akan halacci Eh, musamman inda ya kayyade da cewa idan akwai wanda zai bashi labari zai gaya masa waɗanda ma suka hana akwai riwaya da aka rawaito daga abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin zubair a cewa sun karhanta ya zamanto an wato sun karhanta kan ladan ya zamanto makaho to an ɗauke shi akan cewar idan babu wanda zai rinka gaya masa lokacin shine yake yin kiran sallan gaban kansa da ko ya kintata ko makamancin wannan saboda haka sai aka ɗauki karahar akan idan babu wanda zai gaya masa to shi sa ya ƙayyade halaccin da cewa idan akwai wanda zai gaya masa shigar lokacin sallah na'am Na'am Abdullahi عبد Maslama al مسلمة نعم عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني a kasance mujabu da awali ya hada tsakanin ilimi da aiki yana daga cikin waɗanda suka lizimci malik lokaci mai tsawo ya ce ya yi shekara talatin yana karatu gaban malik babu wani hadisi daga da ke cikin muwatsa face ya ji shi miraran wata kirara daga malik shi yasa da yawa daga cikin malamai suke kaddamar da riwayarsa ta muwatsa akan riwayar dukkan almajiran malik abdullahi ibn maslama alqa'anabi almadani dan madina ne daga baya ya koma basra daga baya ya dawo makka a nan ya rasu ya kasance suke suna cewa ba wanda yake riwayar hadisi saboda allah kamarsa mutane sun zo malaman ɗaliban hadisi a basra sun zo suka ce to ka zo ka karanta mana hadisi sai ce to ku zo idan bayan fitowar rana sai suka ce ai za mu je wajen malam wani sai ce to idan walaha ta ɗauka ku zo ya ce ai lokacin kuma za mu je wajen malam wani ya ce to ku zo bayan azahar ce ai za mu je wajen malam wani ya ce to ku zo bayan la'asar ai za mu je wajen malam wani ya ce to ku zo bayan magarba saboda haka da daddare suke zuwa mutum ce ku zo da daddare <laughs> kuka in yanzu ne ya ce to eh, ku je wajen malam wani <laughs> ku je to ka gani saboda don Allah shi yasa suke cewa babu wato suna ganin wanda a suna buga misali da shi akan wanda yake riwayar ilimi saboda Allah to ba mamaki ko wannan ya an ce da bai damu da riwayar hadisi ba sai daga baya mai da hankalinsa akan riwayar hadisi sai aka tambaye shi me yasa da baka baka riwaya baka baka yada ilimin hadisi amma yanzu kuma daga baya ka zo kai yace ai ya ga an yi tashin alkiyama ne sai aka ce malamai ku tashi sai duk suka tashi sai shi ma ya tashi sai aka ce kai zauna <laughs> sai ya ce ta aini ma na nemi ilimi kamar su suka ce su sun yada shi kai ko baka yada shi ba ya ce tun daga nan yake ruwayar hadisi yake yada ilimi <laughs> shi sa kun ga kamar yadda nake gaya muku wato akwai abubuwa da suke faruwa a rayuwar mutum wanda a ruhinsa yake ibtila'i ya zuwa gare shi yana ba shi ilimi irin ilimi na yaƙi ne. kamar abdullahi bin na kawo muku kisar abdullahi bin umar yanda ya mafarki gashi an za a jefa shi cikin jahannama sai aka kama shi aka ce lantura ba za ka karkara zana da ya gaya ma hafsa ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin dan uwanki salihi ne kada ya bar qiyamul layl bai bar kiyamun laili ba har abada tun da ya ji wannan hadisi to irin wayannan abubuwan su kan faru yanzu kamar shi qanabi din kaga daga wannan mafarkin kenan bai bar tahdid ba wajibiyan da ɗalibai suka zo masa mm, suka nuna kan cewa su sai sun gama da waɗansu su suka zo suka ce fa suna son karatu wajensa suka ce a amma ai ba su da lokaci sai sun je wajen malam wanda sun je wajen amma duk da aka yi haƙuri saboda a ah, lillahi yake yi abdullahi bin maslama alka'anabi na'am kana mujabar da'awa eh na'am ah, ba su kawai dai a cikin tarjamasa sun ce ya kasance mujabar da'awa eh, ba zan iya tuna wata ƙabiya ta ijabatu da'awa da suka yi ba a tarjamasa a cikin siyar alamin nubala haka zahabi ya ce amma ban kiyaye ya kawo wata ƙabiya ta ba kamar na sa'ad ibn abi waqqas bane ka san shi akwai yana da mawaƙi na amsawar addu'a da Allah maɗaukakin sarki ya yi to wataƙila kana so ka ji ko shi ma an kawo wannan a tarjamarsa ban gani ba gaskiya a cikin tarjamarsa a siyar na'am daga malik al'imam daga ibn shihab az-zuhri daga salim ibn abdullahi ibn umar al'adawi daga babansa abdullahi ibn umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce lallai shi bilal yana kiran sallah cikin dare ku ci ku sha hatta yunadiya hatta yunadi yabnu ummi maktum kai karatu kamar yadda alaran maka kake hatta yunadi yabnu ummi maktum har sai ibnu ummi maktum yayi kiran sallah Yayi ni nida'i ya kira sallah sun mhm. maƙala ko kai babu sun maɗin to ni a ta nusar sun maƙala sannan ya ce a ta ku nusar ma haka ce sun maƙala sannan ya ce a ka karanta taka ba komai ka karanta taka ma nura ai nusa in kai haka sai ka zamanto sai malaman hadisi su maka jarhi kana karɓar talƙini kenan <laughs> kana karɓar talƙini an je maka haka yake shi idan zai ka bi ai abinda malaman hadisi suke kenan suke na malamai kai ka faɗa abinda yake cikin ka amma in waɗansu suka ce haka ne kai ma ka faɗa to ka karɓi talƙini kenan sun lakana maka wannan ya nuna cewa rashin yankun ba ka da faɗaka eh, na'am ƙala a nusarka mu kuma a tamu nusar sun maƙala sannan ya ce wa kana rajulan a'ama wato wannan zahiri maganar shi Ibn umar ce wa kana rajulan a'ama shi Ibn Umar maktum ya kasance mutum ne a'ama makaho hatta yuqala le ko hatta baya kiran sallah har sai an ce masa asbahta asbahta kawayi gari kawayi gari to a shahid anan shine Ibn ummi maktum kiran sallar Ibn ummi maktum wanda wannan ya nuna cewar halal ne a makaho ya kiran sallah wanda yake shine masaban jamahirin malamai an ruwaito a karhanci an ruwaito karhanci a cikin a wajen malaman hanafiya amma babu fuska na sa. tunda ya tabbata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma shine ya ana kirga shi a cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin akwai masail a cikin sa yana daga cikin hadisai wanda suka kawo iskali cewar wato kuci kusha har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah zahirinsa zai nuna kan cewar wato tun da sai in gari ya waye za a ce masa kai kiran sallah wato kenan suna cin abinci din har lokacin hudowa alfijir wanda jumhur a bisa sabanin wannan suke cewa kafin hudowa alfijir kama zahirin alkur'ani shine wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al abyad min al aswad min al shine gayar da za ku daina ci hudowa alfijir to idan ya zamanto kan cewa ku baya kiran sallah sai alfijir ya fito a ce masa ka kira sallah kuma an ce kuci kusha har sai ya kira sallah kira sallah kaga kenan zai zama to an ci a lokacin fitowa alfijir ko ci da sha din yayi muqarana da hudowa alfijir wa zahir khilafu to sun yi ta ƙoƙari ibn hajar ya ce wannan bugire a wajena yana daga cikin abin da yake iskalinsa matuƙa ne yana da matukar iskali sai dai sai zai tawili ya ce asbahta da suke faɗa asbahta asbahta shine ƙarabta sabaha ka kusan gari ya kusan wayewa to sannan sai ya tashi ya kiran sallah to amma kuma wannan zai zama to cewa ya kiran sallah kafin hudowa alfijir kenan ya yi kiran sallah kafin hudowa alfijir idan eh, ina ganin zahir babu iskal tunda cewar ku ci ku sha hasa ibnu ummi maktum ya kira sallah to ma'ana gayar sabanin abin da da kuke yi ne saboda haka wannan baya lizimtar kan cewar wato a za ku ci ku sha lokacin hudowa alfijir tunda ya ce tikewar cin abincinku lokacin nida'insa saboda haka abin da yake kafin gayar muhalifin lima ba a gaya kada wato cin naku ya mukarana da kiran sallar ibn ummu maktum kafin yana yin kiran sallah ya zamanta kun yanke daga ci da sha to la'alla wannan shine zai zamanto jawabi ga iskalin shi ibn ummi maktum kamar yadda muka sani sahabin annab sallallahu alaihi wasallam ne a wanda yake daga cikin almuhajirun tunda a kansa ne aka saukar da suratu abasa abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ama shi ne al'a'ama ɗin da ake nufi ibn ummi maktu a sunansa abdullahi an ce sunansa amru an ce sunansa hussein a nufsar alaihi na ya sanya masa suna abdullah shi sa akan ce masa abdullahi ibn ummi maktu a ce masa amr ibn ummi maktu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama shi kuma yakan sa shi ya zamanto ne a khalifansa a madina in zai yi tafiya jihadi sai ya bar a matsayin shine halifa um, saboda irin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi gashi kuma ga shi kafif gashi baya gani ya halarci ya sheji yakin qadisiyya a khilafar sayyidina umar aka ce a can yayi shahada waɗansu kuma suka ce sai da ya dawo madina sannan ya sannan ya rasu ah, to wannan hadisin a cikin sa akwai halaccin yin kiran sallah kafin hudowa alfijir tunda an ce bilal yu'azzinu bilayl yana kiran sallah da daddare kaga kafin hudowa alfijir kenan to ya nuna ya halatta a kiran sallah kafin hudowa alfijir kamar yadda zai zo bayan bayan babi daya kuma wannan ya nuna cewa mustahabbi wajen kiran sallah ya zamanto daya bayan daya tunda kaga bilal yana kiran sallah sannan ibn ummi maktum ya kiran sallah ba su yi tara ba ba su yi tara ba to wannan shine shine zahirin abin da hadisin ya nuna kuma haka ya kamata amma masu kiran sallah idan masu kiran sallah su rinka yi lokaci ɗaya kamar yadda da ake yi a masallaci ban sani ba ko har yanzu ana yi a masallacin juma'a wannan na yi wannan na yi masallacin juma'a na cikin gari sa an yi hasumiya mutu kowa ya ga dama sai je kiran sallah don neman lada ko ba a naɗa shi ladan ba da mu dai muna yara haka muka taso muka gana yi amma yanzu ina jin ba a yin haka aiko eh abdul jabbar kana a cikin a cikin gari kake a zango kake to to na yadda ba a yi tunda kace in kace ba a yi ba a yi amma mu dai muna yara ana yi ka san akwai kusurwa hudu din nan na masallaci duk akwai hasumiya Eh, da akwai matattakala wanda kowa sai ga ya hau ya kiran sallah abinsa to sai dai ko su din ma daban-daban suke yi amma da a masallacin harami na makka da na madina haka ake kiran sallar lokaci da akwai mai akwai kamar a makka akwai mai kiran sallah a hasumayar yamma shine na malikiya akwai mai kiran sallah a kwibin kudu shine na hanabila akwai mai kiran sallah a kwibin arewa shine na shafi'iya a gabas shine na hanafiya lokacin sallah ya ce ga duk sun fara kiran sallah idan a za ku su watakila in kuka yi sacin a ko youtube ko makamanci wannan za ku ga daɗaɗɗen kiran sallah da ake kafin daular saudiya sai ga tare ake yi lokaci ɗaya wannan daga ya fara sai ka ji wannan ma yayi sai ka ji wannan ma yayi a lokaci daya sai kiran sallah to wannan ya saba sunna tun daga shi in aka samu an samu ladan sama da daya amma suna kiran sallan lokaci daban-daban wannan yayi sannan wannan yayi to kuma wannan ya nuna kan cewa babu laifi a samu ladan biyu a masallaci ya halatta a samu sama da biyu al'asul tun da ya halatta a samu biyu waɗansu suka ce to har sama da biyu din ma ya halatta babu abin da zai hana a samu wannan ba kuma dalilin a yi a takura amma wajen yin kiran sallah a lokaci da murya ɗaya shafi'iya sun halatta suka ce idan ba a tsoron tashwishi ba a tsoron fitina in ba a tsoron fitina cewa wato suna yi ne don gasa kar wannan ya ce shi aka riga to bari shi ma shi yana ji wani ya yi shi ma sai ya ce lokacin nan zai sai shi kuma shi kenan sai ya zama to wannan sanadiyar saɓani da gaba a tsakani to suka ce idan zai kai zuwa ga wannan to makruhi ne amma in ba zai kai babu laifi a yi shi a lokaci ɗaya haka iya suka ce amma a asali wannan bai asalinsa banu umayya ne suka kirkiro shi amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin kiran sallah ne ɗaya bayan ɗaya kuma kun ga wanda yake da waɗanda suke ganin kan cewar ahlus sunna sun kyala banu umayya sun canza addini kaga ƙarya suke tunda su waye suka dawo suka canza kiran sallan yanda yake daular saudiya da ta zo ta ga irin yadda ake wannan kiran sallan haka ake a daular usmaniya lokacin daular usmaniya lokacin makka da madina suna a ƙarshen daular usmaniya haka suke wannan kiran sallan lokaci ɗaya da murya ɗaya amma daular saudiya sai ta zo ta tsayar da wannan ta sa a kiran sallah ɗaya na dan ɗaya amma ladanan suka zama tukan sama da ɗaya akwai ladanai adadi an san su da gidajen su ma yawanci gidaje ne na ladanci su ma kamar gado suke yi su mm. kamar na madina abdulmalik norman wani shahararren mai kiran sallah da kiran sallah sai zama to alamar madina wa mm. ɗansa shi ne yanzu yanzu yanzu ɗansa shi ɗansa yana kiran sallah irin tasa duk da yake dai muryar daban ce na'am a wannan a makka na makka ne ai mulla a mulla ya sunansa eh na makka ne wannan wanda ake nuno shi saboda amma ya saboda girma ne ai ba wai cewar mulki ne yasa shi yake kiran sallah a zaune din ba eh ba wai dan shi an gubro bane <laughs> eh, da akwai haka masail akan wannan Ah, kuma wannan hadisin ya nuna ah, cewar ah, babu laifi a sifanta a ambaci mutum da abin da ke tare da shi na aibi eh, da abin da yake tare da shi na wata tawayar halitta idan ya zamanto domin a sanar da domin a ta haka ne za a san shi kaga da aka ce wa kana rajulan a'ama to wannan bai zama to aibatawa ba ya kasance mutum ne makaho kamar yadda aka ce ma zuliyadain wa kana rajulun fi yadayhi turi ka gani aka ce yana da hannaye masu tsawo ga wannan kamar nau'i ne na aibi amma domin a san shi ne a sanar da shi to in dan haka ne sai a yi in ku kayi in ku an yi ne dan a yi masa ba'a to wannan ya zamanto yana daga cikin wala talmizu ku hmm. na'am a ah, wannan hadisin kun ga yana ɗaya daga cikin ah, <coughs> an ce bilal yana kiran sallah da daddare to wannan shine dalilin waɗansu da suka ce a salatu hairun minan nau a kiran sallan farko ake tunda kun ga zahiri a kiran sallan dare na farko ake yi to kuma an ruwaito cewa bilal a ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yayi yi fil fajr في أذان الفجر أمره bit في fi أمرني أن an في أذان الفجر ونهاني أنه في العشاء وأن isha الله عليه وسلم يا أمر ya umarce ni na yi at-taswib taswib in maimaita kiran mutane zuwa ga sallah shine in ce as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah al-fajr ya hana ni na a kiran sallan isha to sai suka ce tun da bilal da daddare yake kiran sallah to kenan a cikin kiran sallan dare za a ce as-salatu khairun minan nawm ko shine zahiri to sannan suka karfafa shi da hadisin abi mahzura a cikin sunanin nasa'i da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa al ya umarce shi an ya kula fil azanil awwal min as-subh salatu khairun minan nawm a kiran sallan farko na asuba yace as-salatu khairun minan nawm to su wa'annan sai suka ce kiran wannan ya karfafa cewar ya yi daidai da abin da kiran sallan bilal don kiran sallan bilal shine na farko a lokacin ne yake cewa as-salatu khairun minan nawm shi ma Abu Mahzura ya ce an ce masa ya faɗa a kiran sallan farko as-salatu khairun minan nawm amma wannan la yalza la yalza domin Bilal a wannan kiran sallansa da yake da daddare kamar yadda zai zo a daga ƙarshe ne yake yi da daddare amma farkon al'amari bilal adas shi yake kiran sallar in alfijir ya fito akwai wata mace wanda gidanta ya fi kowanne tsawo a madina yana zama kan tsoronta daga ya ga alfijir ya keto sai tashi kiran sallah saboda haka kaga yana kiran sallah lokacin hudowa alfijir kenan ba bilail ba kamar yadda ya zo ana shi yasa akwai hadisan za mu zo mu gani a hadisan aisha inda kamar zahirinsu sun ci karo da juna amma ya halaye ne biyu farkon fara kiran sallah bilal lokacin hudura alfijir yake kiran sallah daga baya sai aka annab sallallahu alaihi wasallam ya sa Ibn ummi maktum ya ce bilal shi ya rinka kiran sallah da daddare Ibn ummi maktum ya rinka kiran sallah idan alfijir ya to in muta an ce masa gari ya waye gari ya waye saboda haka ka ga yalzam cewa dan bilal ya ce a salatu hairun minan nawm a dare yake tunda a lokaci shi ma akwai lokacin da idan ka kiran sallah hudowa alfijir kuma ma dai babban dalili akan cewa a salatu hairun minan nawm a cikin kiran sallar hudowa alfijir kiran sallah na biyu shine hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana kana yanamu awwalal layl wa yaqumu akhirahu ya kasance yana bacci farkon dare ƙarshen dare kuma ya tashi sallah idan yana da bukata ga iyalinsa sai ya kusance su idan kuma ba a sannan ya bacci idan fa'iza azanal mu'azzin lil'azanil awwal wasa ba la wallahi ma qalat qama idan yayi mai kiran sallah yayi kiran sallan farko na asuba sai ya zabura ba cewa ta ya miƙe ba sai ya zabura sai ya fa'afaza alaihi ma mm-hmm. wa ma qalat iqtasala mm-hmm. sai ya kwarara ruwa a jikinsa wato ya wanka wa in lam yakun junuban tawadda'a a wudu'ar rajuli lis-sala mm-hmm. thumma salla rak'atayn sai alwala alwalar mutum alwalar da mutum yake don sallah sannan ya sallaci raka a ta yi sun lis lissala sannan ya fita ga sallah rakatai yi kenan saboda haka wannan azanul awwal din wanne ne kenan eh na'am na fi na hudowa alfijir inda shine tace daga sai ya zabura ya wanka in kuma ba in kuma ba shi da janaba yayi alwala sannan ya sallar raka'a biyu sannan ya fita sallah kaga bayan hudowa alfijir so raka azanul awwal din da ake ta fada shi ne sallar asuba tunda shi kiran sallar dare ba kiran sallar asuba ba ne kiran sallar ya ce ma mutum ya daina cin abinci ya shirin sahur hmm? kiran sallar cewa ya shirin sallar asuba idan bacci yake in kuma cin abinci yake ya shirin kamewa ya shirin wato wanda yake salla kai da daddare ta sallar dare ya shirin tsayawa domin alfijir ya kusan ketowa ya je sahur amma ba shine kiran sallar asuba ba salatul kiran sallar asuba na yin sallah shine wanda ake bayan hudowa alfijir kuma shine al-azanul awwal tunda na farko ne na biyu shine iqama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainal kulli adhanaini as-sala tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah kiran sallah guda biyu yana nufin kiran sallah da iqama saboda haka wannan shine sahi wannan wanda duk suke son karin bayani musamman ganin kan cewa matsala ce wadda take Sheikh Al-Albani yayin intisar gare ta ya ce asalatu salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko ake yi na dare mm, a cikin sifatu sala a kwanaki an ran giri ya kawo magana a cikin karatunmu na ɗaliban ilimi na ce zan yi masa bayani za mu zo wajen a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid zai ji bayani watakila mu zo a bidayatul mujtahid din za mu ƙara bayani insha Allah amma wannan dai shine zai jama'a zai haɗa maka hadisan kuma cikakken bayani mutum yana so je cikin asharh al-mumti al na Sheikh al a kan wannan mas'alar na'am babul azani ba a dalfajir babin kiran sallah bayan alfijir, bayan hudowa alfijir ba a dalfajir yana nufin ai bayan hudowa alfijir ya kaddamar da shi duk da yake shine ake yi daga baya domin shine asali shine asali shine wanda ake yi domin shigar lokacin sallah din tunda menene hikimar azan mashru'iyatul azan dan ya sanar da mutane shigar lokaci saboda haka wannan shine na asali shi yasa ya fara da shi na'am Abdullahi bin Yusuf at بن يوسف na'am yace Malik ya mun karanta hadisi a gaban malik daga nafi daga abdullahi bin umar ya ce hafsatu hafsa ya ce hafsatu ta bani labari wato hafsa bintu umar yayarsa yar uwarsa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasance idan eh, eh, takafal mu'azzin idan mai kiran sallah ya yi itikafi ya lizimci wato wajen kiran sallah ga sallar asuba kuma asuba ta bayyana shine ma'ana hasken alfijir ya bayyana sai ya sallaci raka'a biyu sauƙaƙa wato waɗanda suke masu gajejjeru ƙabla an tuqama as hmm. hmm. nasu ba ko kai ba ƙabla an tuqama sala kafin a yi a sallah wannan hadisin Hafsa da take masa bayanin a wato sallolin nafila arrawatib da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan hadisin yana daga cikin abinda huffaz suka ce gaskiya wannan akwai tahrif akwai kuskure wajen riwayar da aka ce ita kafa sakata ne idan sakata amma sai ta zo a dukkan nusa ɗin bukari a ita kafa kuma a dalilin wannan shine shi kansa bukari a ya ruwaito shi a cikin babun rakatai ne ba'da adh-dhuhr min tariqi ayyub an-nafi bi lafzi kana idha adhana al-mu'adhdhin wa tala al-fajr kana idha adhana al-mu'adhdhin ba wai idha takafa al-mu'adhdhin ba domin babu ma'ana a cikin wannan amma dan sun yi malamai sun yi kokari su taujihin sa da cewa ai idza lazima al'azan to me kana lazimta kiran sallah ne to shi yasa din dai kuma duk wannan hadisin kun ga yana cikin muwatta to a cikin dukkan riwayat din muwatta ya zo ne da lafazin kana idza sakata al-mu'adhdhin min al-adhan li salati subh kana idza sakata al-mu'adhdhin kuma in ka kula e, ita kafa da sakata suna kama musamman aka hada da iza saboda haka alif ne guda biyu kuma wannan aliful hamzatul wasal din za ta yi ishibahi da alif din iza ita kafa da sakata hmm, za su yi saukin taharifi wajen rubutu saboda haka idan sakata ne idan ya kamar yadda yake a cikin almuwaffa'at hmm. to sai dai nusar din haka suka zo na bukhari kusan duk da baki daya a nusar din bukhari a haka suka zo wa kad aslaha fi riwayat ibn shabbawayhi al-tirmidhi kadhalika wa fi riwayat al-hamadani a cikin waɗansu riwayoyin an gyara amma wannan gyara suka yi وهي أشبه بالرواية الموقعة في رواية النسج عن البخاري بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضي أن سميعه ذلك kana. مختصا بحال اعتكافي وليس كذلك والظاهر أنه من إصلاحه نعم wato annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mai kiran sallah ya yi shiru wato ma'ana ya gama kiran sallah lissubihi ga sallar asuba wa bada subh kuma asuba ta bayyana shine alfijir ya bayyana sallah rak'atayn khafifatain sai sallah raka'a biyu waɗanda suke takaitattu wanda ya nuna to wannan ya nuna a kiran sallar yaushe ake yi ba'd da alfajir ko qabla alfajir? a wannan hadisin ba'd da alfajir, bayan hudu a alfajir yace wa badal wa badal subh kuma asuba ta bayyana saboda haka bayan hudu a alfajir ake kiran sallah to wanda yake shine ainihin kiran sallah sanar da shigar lokacin sallah na'am abu nu'aym al-fadl ibn dukayn قال حدثنا شيبان ɗaya daga cikin na amƙala haddasa na shaiban ya ce shaiban an nahawi daga ya haya ibn abi abba'i daga abu salama ibn abdurrahman ibn au daga aisha umil mu'mini manzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a guda biyu hafifatain wato waɗanda suke takaitattu tsakanin kiran sallah da iqama na sallar asuba na sallar asuba to wannan hadisin kun ga ba zai nuna mana kan cewar bayan huduwa alfijir ake ba ko to amma akwai a a a zai sake maimaita wannan hadisin daga Aisha wanda yake nuni ga cewa mahalli shahid din yana cikin waccan riwayar amma haka zai yi ya kawo maka riwaya domin ya nuna maka kan yana da wani isnadi daban duk da babu mahalli shahid amma in kai hafizin hadisi ne zaka halarto cewa ai akwai riwayar da take ta zo da mahalli shahid ita riwayar shine inda zai ce kana idza sakata al mu'azzin ya kasance idan mai kiran sallah yayi shiru ma'ana ya gama kiran sallarsa fama sai ya tashi faraka a raka'ataini khafifataini sai yayi raka'a biyu sauƙaƙa qabla salati subh kafin sallar asuba ba'da an yastabina al-fajr to wannan shine mahallu shahid bayan alfijir ya bayyana a gare shi wato bayan alfijir ya bayyana ake shi almu'adhin yake kiran sallah shine mahallu shahid na'am قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم التنيسي قال اخبرنا مالك نعم عن عبد الله بن دغ عبد الله بن دينار daga abdullahi ibn umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika shi bilal yana kiran sallah da ciki a cikin dare ku ci ku sha har sai ibn ummi maktum ya yi kiran sallah to wannan ma hadisin to wannan hadisin shine hadisin da aka samu ishkal a wajen riwayarsa shi ma domin sha'uba ya ruwaito shi sai ya akasa ya ce ibn ummi maktum shine ke kiran sallah da daddare saboda haka ku ci ku sha har sai bilal ya yi kiran sallah maimakon yanda abdullahi maimakon yanda malik ya ruwaito kuma haka aisha ta ruwaito ita ma aisha haka take cewa bal aisha har tana cewa ibn umar ya yi wahami bilal shi shine yake kiran sallah bayan hudowa alfijir ibn ummi maktum ne yake kiran sallah da daddare hmm. to shi ne ibn hajar ya yi kyakkyawan bayani ya bibiyi hadisan da riwayoyin sai ya tabbatar cewar babu saɓani a cikin wannan abubuwan dubbi sun faru bilal farkon fara kiran sallah shi yake kiran sallah lokacin hudowa alfijir ibn ummi maktum yake kiran sallah da daddare daga baya daga baya saboda sauƙaƙa ma ibn ummi maktum sai shi yake kiran sallah da daddare ibn ummi maktum yake kiran sallah lokacin a lokacin hudowa alfijir saboda haka duk biyun kaga sun faru ko ne daga cikin ruwayoyin abinda zai tabbatar zai karfafa maka wannan shine a a hadisai da suka zo kamar riwayar urwa nimra a min banin najjar daga wata mace daga banun najjar qalat tace kana bilal ya ala baiti wa huwa a'la baitin fil madina bilal ya kasance yana zama akan tsoron daki na shine ɗakin da yafi kowanne gidan da yafi kowanne tsawo a madina fa idza ra'a al fajr fa'iza ra'a alfajir ta mafa'a sun ma'azan idan ya ga alfijir ta mafa'a to sai ya miƙe sun ma'azan sannan ya kiran sallah wato sai ya miƙar da bayansa shi ne ta mafa'a a sun ma'azan sannan ya kira sallah kaga wannan zahiri wa yake kiran sallah lokacin al alfijir bilal haka dalika riwayar humaid an anas wannan hadisin yana cikin abu dawud wa isnaduhu hasan inji hafiz riwayar anas anna sa'ilan sa'al an waqti sala wani mai tambaya yayi tambaya kan lokacin sallah fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan fa azana hina fara al-fajr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal sai ya kira sallah lokacin da al-fajr ya to, kaga bilal ya kiran sallah lokacin hudowa al-fajr sabanin yanda ibnu umar ya ruwaito cewa ibnu umar maktum ne yake wato ibni umar riwayar ibn umar ita ma tabbatar ta ce duk da aisha radiyallahu anha tana ganin wahami yayi amma akwai za a iya yin jam'i wanda zai nuna kan cewa ba lalle ya zamanto yi wahami ba akan wannan riwayar sannan to duk waɗannan suna daga cikin rayoyi da suke nuna kan cewa wannan jam'in shine jam'i wanda yake muta'ayyan kun fahimci jam'i tsakanin hadisan kun fahimci dai ma iskalin tukura eh kun fahimci iskalin kun gane rigimar ko sai an sake maimaitawa wato abdullahi ibn umar cewa yi bilal shine yake kiran sallah da daddare ibn umar maktum ya kiran sallah idan alfijir ya keto shu'ba da ya tashi riwayar wannan hadisin kuma riwayar shu'ba a riwayar shu'ba tana cikin abu da tana cikin musnadul imam ahmad da musnad din abi dawud da tayalisi da sahih ibn khuzaima cewa wanda yake kiran sallah da daddare ibn ummi maktum ne shi bilal shine ke kiran sallah idan alfijir ya to, kuma wannan shine ya daidai da riwayar aisha radiyallahu anha ita ma ta ruwaito hadisin ta ce bilal uh, ibn umar maktum shi ke kiran sallah da daddare bilal ya kiran sallah idan alfijir ya keto to an samu an samu ta'aruf ko ba a samu ta'aruf an samu karo da juna ko ba a samu karo da juna yawwa to shine waɗansu suka suka tafi a suka tafi akan rinjayar da riwayar Aisha saboda Aisha ta ce ibn Umar wahami yayi kuma an samu sabani a cikin wanda suka rawaito hadisin shu'uba ya saba riwayar malik duk da yake ba wai shu'uba ya ruwaito ta hanyar malamin malik bace ya ruwaito ne a ya ruwaito ne da wani isnadi ta a ya ruwaito a ya ruwaito shi daga riwayar hubaid ibn Abdurrahman an ammatihi Unaisa haka haka ya ruwaito haka dalika Ah, na'am to wannan sai waɗansu suka sai musu aisha sai ta ce ibn umar wahami yayi a ibn umar wahami yayi hmm. ah, ba cewa ta ƙarya yayi ba eh, sabai ba sa ƙarya ta juna eh, ba cewa ta ƙarya yayi ba sai ce ita a fahimtar ta wahami yayi saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin da ake kiransa sallah asuba ita abin da za ta iya tunawa kenan to shine a ah, in aka tattara hadisan sai ya bayyana kan cewa babu wahami daga wajen ibn umar bal hali biyu ne da bilal shine yake kiran sallah lokacin hudowa alfijir ibn umar maktum yayi da daddare kamar yadda shu'uba ya faɗa daga baya bilal ya zama zamanto shine yake kiran sallah da daddare ibn umar maktum ya kiran sallah idan alfijir ya keto saboda haka duk kowa ya faɗi daidai an fahimta to mu ci gaba babin kiran sallah qabla al kafin sallar asuba wato kafin hudowa alfijir ya halatta ai ko ko bai halatta ba kuma idan ya halatta ai idan aka yi kiran sallah a cikin dare kafin hudowa alfijir ya halatta a wadata da shi ko ko dole sai an yi bayan hudowa alfijir jamhur malamai sun tafi akan cewa ya halatta a kiran sallah kafin hudowa alfijir cikin dare kuma bal mafiya yawansu kamar yadda yake a matsabar shafi'i da ahmad haka dalika da malik sun tafi akan cewar idan aka yi kiran sallar na dare ko ba a yi lokacin hudu a alfijir ba ya wadatar haka suka tafi a kai duk da yake hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna adamul ittifa ba a wadata da na kiran sallar daren sai an sake maimaita shi lokacin hudu a alfijir نعم قال حدثنا أحمد بن يونس نعم أحمد بن يونس صاحب أبو داود الطيالسي كنانكو نعم أحمد ابن عبد الله بن يونس كو هكا ما ab هكا yace Ahmad ibn Yunus احمد ibn عبد الله بن يونس كو صاحب Abi Dawud نعم قال حدثنا زهير إيه، زهير ابن معاوية الجعفي قال حدثنا سليمان التيمي سليمان ابن طرخان التيمي البصري daga abu usman abdurrahman ibn mul annahadi daga abdullahi ibn mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azanu kada ɗayanku ko kuma a ɗaya daga cikinku kada kiran sallar bilal ya hana shi daga yin sahur dinsa wato daga ya ci abincinsa na sahur domin da daddare yake kiran sallah mhm. domin shi yana kiran sallah au yunadi ko yana kira eh, annida kira kenan to amma dai abin da ake nufi kira ga sallah bilailin cikin dare domin ya dawo da mai tsayuwar daren ku wato ya sanar da shi cewa to lokacin sahur yayi ka takaita sallaka ka zo kai sahur wali yunabbiha kuma domin ya fadakar da na'imakun mai baccinku ya tashe shi mai bacci ya tashe shi to shi wannan ne ya sa waɗansu ke cewa wannan ya dace ai lokacin ne ya kamata a ce asalatu salatu minan nan tunda mai bacci a tayar da shi a ce as-salatu khairun minan nawm to suka yana cikin dalilin su na hankali wajen cewa lokacin ake yi tun daga shi bilal an ce a liyunabbiha na'imakum ya fadakar da mai baccin ku mm. amma abin nan riwaya ita ce a barbi وليس أن يقول الفجر أو الصبح bi asabi'ihi bi isbi'ihi ko asabi'ihi a tasa kar ku lakana masa na'am yace wa laysa an yaqula al-fajr ba wai shine al-fajr yayi annan al-qawl bi ma'ana al-fi'l tunda al-fajr baya magana amma larabawa suna faɗan haka qala bi yadihi hakaza ana amfani da qauli wajen ayi ishara da fi'ili wato ba shine al-fajr ya ce wato ya yi zahiri ya ce kama abin da ake nufi cewar ishara ne ga aiki wato ba shine alfijir ko asuba ta yi wa kala bi ihi mhm. ila fauku eh, to fauku ya ce maka da zamma na'am ina zuwa bari in ga toci na'am ila fauku hmm. wa ta'ata'a ila asfal hmm. ila asfalu ko kuma ila asfala hmm. ni a tawon nusar ila asfala liniyatil mubaf ilaihi duna lafzihi lillahi al'amru min qablu min ba'du ko kuma asfala ya ce maka ana kuku nima asfala ya ce mu amma kuma a cikin sharhi asfalu biyu ba wato riwaya ta zo daga dubiyan wato walaisa an ya ƙula alfajir au subhu wa ƙala bi asabi'ihi ila wa ƙala bi asabi'ihi wa rafa'aha ila fauku wato ba shi ne alfijir ya yi haka ba ya yi sai ya ɗauki hannunsa ya yi ishara hannayensa ya miƙa su sama ‘yan yatsunsa kai ya yi sama da su haka wato ba shi ne ya haka ba wata a eh? ila asfal wato ba shi ne haka ba ya haka wato ba shi ne alfijir ɗin da yake tashi sama ba a wanda za a gan shi kamar yadda ake cewa kamar wutsiyar a kirkici cikin dare kafin alfijir keto za ka ga wato haske a can sama haka ya yi sama da ƙasa zuwa sama amma mutum ba zai gani ba a cikin garuruwan saboda hasken fitila dare idan mutum ya tafiya a ƙarshen dare musamman in gabas kake yi in ka mai da hankali za ka gani ko um, za ka gani ko in ka tafiya a jirgin sama ma daddare in ka ni za ka gani to wa shine alfijir wannan bayani ne na ainihin yadda alfijir yake fitowa wannan hasken ba shine alfijir ba wanda yake daga sama zuwa ƙasa to shine a ila fauku fauku a in ka ce fauku wato shine a shafe almudaf ilaihi ainiyar ma'anarsa hmm? ainiyar ma'anarsa ba ainiyar lafazinsa ba in niyyar lafazinsa ne an yi idafar sai a ce ila fauka shi yasa ai kaga lillahi al'amru min qablu wa min ba'du min an royi an karanta shi min qabla wa min ba'da an karanta shi min qablin wa min ba'din kuma an karanta shi min qablu wa min ba'du kamar yadda take a qira'a a sab'iyya to ya ce ba shi ne a wannan hatta ya kula haka da har sai idan alfijir din ya yi haka wa hmm? kala hmm? zuhairun bisabbabate sai zuhair ya yi wato ya yi da 'yan yatsunsa a sababa masu na tasbihi guda biyu ɗayanta sama ɗaya wato haka mun gani hmm. ihdahuma fawqa al-ukhra daya ga sabbabataini sune waɗannan wato ya sanya daya akan daya thumma maddahuma an yaminihi wa shimalihi sannan ya miƙar da su ya buɗa su damansa da hagunsa wato shine alfijir din shine hasken da yake tasowa a haka wato a kwance ba a tsaye ba kuma in ka kula alfijir haka yake haka za ka ga so mu tasowa haka na'am قال حدثنا إسحاق إسحاق الحنظلي ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية أبو أسامة حماد ابن أسامة عبيد قال عبيد الله حدثنا yace ubaidullahi wato ubaidullah shine ya zanta mana hadisin ubaidullah ibn umar al-umari daga alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq an aisha daga aisha daga nafi kuma an ibn umar daga ibn umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hawwala isnadi al-marwazi yusuf ibn isa al آه، يوسف ابن عيسى المروزي باب كتي دا من أكو ترجمة سا. نعم قال حدثنا الفضل قال حدثنا الفضل نعم ولينا الفضل فضل آه، آه، عبد الرحمن الفضل ابن موسى الفضل ابن موسى من نسبة ها السيناني أبو عبد الله بن روزي من من مدحج na'am mhm. daga alƙasim ibn muhammad daga aisha daga annab sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce lallai bilal yana kiran sallah da daddare ku ci ku sha hatta yu'azzina ibn ummi maktum har sai ibn ummi maktum ya yi kiran sallah duka ga aisha ta yi muwafaka da ibn umar ta yi muwafaka da ibn umar radiyallahu anhu ah, wanda yake nuna maganar da bai haƙi ya ruweto ah, ta cewar tana inkari ga ibn umar kaga babu asasin inkarin ta tun daga shi ta ruweto daidai abin da ya ruweto saboda haka akwai nazar a cikin maganar da aka ruweto aka dangana ya zuwa ga aisha hmm. Hmm. Ah, to wannan ya tabbatar da al'azan قبل الفجر كيران kiran sallah الفجر شيني بلالا shine بليل هنا كيران yana kiran sallah da daddare su duk sun tabbatar da abin da ibn umar ya faɗa ba su faɗi ɗayan ba na kan cewar shi bilal shi ne yake kiran sallah lokacin alfajir ba da dare ba ya karfafa hadisin ibn umar kuma ga hadisin ibn mas'ud ma shahid ne ga hadisin ibn umar mm, saboda ka alkawal da cewa ma galat ne gashi ita kanta aisha ta yi muwafaka da ibn umar uh, saboda haka su hadisan da suka ce a uh, uh, bilal ne yake kiran sallah lokacin huduwa alfijir kamar hadisin anas da hadisin ita unaisa wanda imratu min banin najjar kai imratu min banin najjar da kuma hadisin unaisa wanda shuba ya ruwaito waɗannan su ne suke buƙatar ta'awil akan cewa wannan fi awwal farkon al'amarin daga baya kuma bilal ya zamanto yana kiran sallah da daddare musamman ganin cewa wannan magana annab sallallahu alaihi wasallam ce sun ruwaito magana annab sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bilay na'am to wannan ya tabbatar da kiran sallah qabla al-fajr ah.

wai zan iya kara shi wasu kuma su wani ko na roba wasu su to a kan galla wani eh idan dai abin nan in dai gashi ne tsafa'an wannan babu ko shakka haramun ne idan gashi ne na mutum wannan katsa'an idan gashi ne wanda yake ba na mutum ba amma ya kama da na mutum shi ma ya akwai nafsul hukum tun hmm? da tunda ai dama illar ce ta zairu halƙilla canza halittar Allah amma idan ba gashi ba ne kamar in zare ne ko roba to wannan shine mahallu nazar waɗansu suna ganin kan cewa ai wannan bai zamanto wanda ya ya canza halittar Allah ba tunda ana gani an san wannan ba gashi ba ne ba canza halittar Allah ba ne kuma dama abin da ake faɗa shine a yaudara to kuma a cikin wannan babu yaudara babu a cuci maza al-mutashabbi bi ma lam yu'ta kalabisi thawbay zur wanda yake ado da abin da ba a bashi ba kamar wanda yake sanye da tufafin karya ne to abin da wannan yaudara ake gudu to in ko yasa abin da yake ba gashi ba sai ya zama to wannan babu yaudara waɗansu kuma kamar yadda yake zahirin masabar imamu ahmad duk wani abu da za a ƙara tsawon gashi hmm, duk wani abu da za a ƙara tsawon gashi a sawa'un na gashi ne ko ba na gashi ba ya shiga cikin alwasul alwasila amma zahirin abinda waɗansu suka nuna mazhabar malik daga cikin malamai wanda suka zo daga baya shine kan cewa idan ba gashi ba ne to wannan babu hani a kansa na in ba gashi ba ne tunda ba zai zamanto akwai ta zero ba kuma ba zai zamanto cewar wannan ya yi a an sami yaudarar ba don ana gani an san ba gashin ba ne suna yin abin da yawa kuma da zama suna bayyana shi ba a wannan kuma wannan kuma ai ko ko gashi ne ko ba gashi ba in dai ta bayyana adonta ta saba ma Allah wala yubdina hunna wala yubdina zinatahunna a to kai ka ai ka kawo wani abu ne wani abu na daban shi wannan in ta sa shi a cikin ado in ta sa shi a cikin ado ko da a gidanta ne koda a tsakanin inda aka halatta mata ta bayyana adonta in ta sa shi ta saba ma Allah illar ba bayyana shi bane illar sa shi din ne sa shi din ne ai shi ce ya kunshi abubuwa guda biyu taghyiru khalqillah canza halittar Allah da kuma yaudara hmm? al-mutashabbi' bima lam yuta kalabisi thawbi sur akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wannan hadisi amma kasancewar ta bayyana adonta kuma wannan wani abu ne daban wanda yake shi ma kuma laifinsa yana nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد an yi rashe-rashe akwai sarkin biyu a cikin satin da ya wuce Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa da kuma yau dinnan sarkin zazzau shi ma Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya sa aljanna makomarsa akwai dan uwanmu dan Kabiru Isa Dutse wanda matarsa mun shayi mata addu'a anan nan akan rashin lafiyarta ta madaran juma'a ta cika ta muna roƙon Allah ya mata rahama Allah ya sa ya zamanto jinya da ta ya zamanto mata kafara Allah ya kyauta bayanta Allah ya sa aljanna makomarta kuma Allah ka ba mu cikawa da imani yan uwan mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Alhaji Bello ma tsaye eh, wani ɗazu an gaya mu mahaifiyarsa Alhaji Bello ita ma an kai ta asibiti na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya inganta mata lafiya Allah ya gaggauta mata waraka Allah ya ba ta sauki Allah ya gaggauta mata waraka اللهم صل على اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب الثواب وخير العمل ونسألك الدر وخير, وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلا من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين